ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة mun sauwaƙe alƙur'ani domin tunawa da wa'azantuwa to shin akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi